yanzu dare ne na laraba tara ga watan rabi'in al'awwal hijar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da da hudu talatin shida daidai da talatin ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha hudu. a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba mun kai ƙarshen fosli na takwas da ke bayani dangane da binne mamaci a lokacin da allah madaukin sarki ya ƙaddare ajalin shi ya cika zai bar duniyan nan da irin hukunce-hukunce da ka'idoji da matakai da sunna ta tsara abe wajen a ga bawa an kammala kintsa shi a makoncin shi to ƙarshen waɗannan bayanai sai mala ya ɗauko mana matsala mai matukan mahimmanci tun daga yadda mala'iku suke sakko ma bawa yayin da zai mutu har zuwa kaiwa da komowa da ake wajen ɗaukar ran shi har yadda mala'iku za su tafi da ran zuwa sama in salihin bawa ne su tafi da ran har wajen allah in fajiri ne kuwa ƙur'ani ya ce la tufattahu lahum abuwa sama ba za a bude masu kofofin sama ba kuma ba shi ba shiga aljanna in ko irin wannan fajiri zai shiga aljanna ƙur'ani ya ce hatta lijal jamalu fi sammil hiyat to ko raƙumi zai shiga kafan allura Allah maɗaukin sarki ya kiyaye to idan mutum ya kwanta ya mutu yadda muke ganin shi kwance rigingine gawan shi a gabanmu haka yake zama bai ji bai gani har zuwa ranar tashin alkiyama ko ko in ya shiga kabari a hayatuhul barzakhiyya rayuwar shi ta barzahu akwai yanayin da saƙonni ke zuwa mashi shin saƙonnin nan daga aljanna ne ko daga wuta ko daga Allah ko daga mala'iku ko daga kyawun ayyukan shi ko kuwa shin saƙon da yake a nan gidan duniya zai iya iske shi ya rika sanin halin da ake ciki an yi zaɓe shekara ta 2015 ga wanda ya ci zai iya samun wannan labarin zai iya samun labarin halin da iyalan shi suke ciki zai iya sanin yadda al'umma suke kaiwa suke komowa tsakaninsu wajen gudanar da rayuwa an kula da amanan da ya bari koko wannan amanar an tozarta ta duk waɗannan abubuwa da ababen da ke da kama da alaka da ita shi nike son matsaya mu tattauna shin wanda yake lahira zai iya aiko sako duniyan nan kuna fahimtar wannan da kyau ku za a iya kai mai sako yana kwanci a kabari waɗannan abubuwan masu wa ne shi ne muga kafin mu shiga fasili na tara kuma fasili na ƙarshe a cikin wannan littafi na ga mu ware wasu 'yan mintoci 'yan taƙaitattu mu tattauna wannan matsala akwai fa'idan gaske da iznin Allah wannan tattaunawa mun kira ta da haƙiƙatu ta zawuru arwahul mauta haƙiƙanin shin rayukan mamata suna ziyartar junansu isu-isu wanda ke wannan ƙabarin ya kai ziyara wancan ƙabarin, wanda ke wannan makabartan zai iya kai ziyara wancan makabartan kuma shi ma za a iya kawo mashi wa ma'rifatuhum bi ahwalil ahya shin suna da masaniya suna da yanda za su san halin waɗanda suke raye kun gano wannan da kyau ko hal yumkin an yasma'ul insan fil yaqadha aw yara na'iman aw azaban shin zai iya yiwuwa mutumin da yake farke kamar munan zai iya yiwuwa gare mu mu ji motsin ni'iman da wani ɗan aljanna yake ji a cikin kabarin shi koyan ana mai azaba idan mu ya gani ko mu ya ji zai iya yiwuwa kwanakin baya ana yawo da wani sauti cewa ana tsammanin sautin waɗanda ake ma azaba ne zai iya yiwa a shari'ance haka ya yiwu mun gano wannan da kyau ku zai iya yiwa idanka kana farke ido bi ba a mafarki ba ka iya gani ko kunninka ya ji azaban da ake maɗan wuta ko kuma idan ka ya gani ko kunninka ya juwo ko ka taɓa ko ka shinshino irin ni'iman da ɗan aljanna yake ni'imtuwa da ita a cikin kabarin shi haka na iya yiwuwa haka na sabuwa malai ce sami'tum ma zakarahu shekul islam ibn taimiyya hakika kun saurari zancen da ibn Taimiyya harrani a dimashki abul abbas ya ambata dangane da wannan matsala kun gano wannan da kyau ku kuma za mu zo za mu tattauna ta a gaba da izinin allah amma su'al thani dangane tambaya na biyu da muka gabatar hal talaka arwahul amwat rayukan mamata isu isu suna haduwa wa na fi quburihim kuma suna zuwa ziyartar junansu a cikin kabarrukansu au ya na hum fi quburihim shay'an mimma doro fi duniya ba da wafatihim shin akwai hanyar da za a bi a iya sanar da su ko ko su suna da wata hanya da suke bi domin su san irin abubuwan da yake faruwa dangane da yanayin waɗanda suke rayuwa a cikin gidan duniya ɗinnan bayan sun mutu a ce mahaifinka ko mahaifiyarka matanka ko ɗanka ko ƴakka sun mutu kana son ka isar masu da saƙo suna ƙabari a barzahu zai iya yiwuwa mun gano wannan kana da hanyar da za ka yi isar da wannan saƙon ko ko su suna da hanyar da za su bi su sosin wannan bayanin daga waɗanda suke rayuwa a gidan duniya ma'ala ya ce ta kallama ahalul ilmi fi ka kasirin jiddan Haƙiƙa malamai sun yi maganganu masu yawan gaske kan wannan matsala maganganu mai yawa kuma mai faɗi ya bin abdulbar abu umar ibn abdulbarri annumari almaliki yake cewa sabata anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala ya tabbata <clears throat> daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yana cewa ma min muslimin yamurru ala kabari akhihi babu wani musulmi wanda zai zo wucewa ka zo shuɗewa ƙabarin wani ɗan uwanka kana ya arifu fi duniya wanda ka san wannan mai ƙabarin a duniya ya san ka fa yusallimu alaihi kai mai sallama illa raddallahu alaihi ruhahu face Allah maɗaukin sarki ya dawo mai da ran shi hatta raddu alaihi salam har ya mai dama da sallaman da kai kai mashi mun gano wannan da kyau ku? kenan ya gane ka kenan ku? ka yi sallama za a dawo mai da rai kuma zai ansa sallama mala ya ce fahaza nassun wadihun fi annahu ya arifu mai ya arifu fi duniya wannan nasi ne ƙarara da ke bayyana cewa lallai idan dai wanda yake kwance a kabari ya san wanda yake mai sallama a san da yake raye a duniya in yi mai sallama za a dawo mai da rai kuma ya ansa sallaman nan wa ya ruddu alaihi salam kuma zai ansa ma sallaman ka jama'a mun gano wannan da kyau ko lalle in ka je kai mai sallama a bisa tsari na sunna da annabi ya tsara a sallamar za a dawo mai da ran shi zai gane kai ne ke mai sallama kuma zai ansa sallamar wathabata aidan anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya tabbata annabi akhbara anna almayyit yasma'u qar'a niqalil mushi'ina idza sarafu anhu <clears throat> annabi ya bada labari cewa <clears throat> annal mayyita cewa shi mamaci yasma'u qar'a niqalil mushi'in yana jin motsin takalman waɗanda suka raka shi makwancin shi idan sarrafo anhu lokacin da suka gama kintsa shi a ƙabari suka juyo za su dawo waƙada shara'a lana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hakika annabi ya shar'anta mana iza mararna alal qubur duk sanda muka je za mu wuce makabarta an nusallimu ala ahliha miyima waɗanda ke kwakwanci a wannan makabarta sallama salamun sallaman da za mu yi sallama ce na mannu khatab wanda muke magana da shi kai tsaye kun gano wannan da kyau ku salamun mannu khatab sallama ne na wanda kake magana da shi ga ka gashi fa ya annabi yana cewa ƙolo in kunje je makabarta ku ce assalamu alaikum dara qaumin mu'minin amincin Allah ya tabbata gare ku ya ku gida waɗanda yake na muminai ne ma'ana ana ma waɗanda suke kwakwanci a wannan makabarta na muminai sallama kaga wannan sallama ne na kai tsaye kamar yadda kake ma wanda yake ji da ganinka wa hadha khitabun liman yasma' mala ya ce wannan magana ne na wanda yake saurare wa ya aqilu kuma yake hankaltan me ake faɗi is laukanu la yasma'un mala ya ce in ya zama ba sa ji kun gano wannan da kyau ku lama kunna wa an naqul to ai ba za mu iya cewa assalamu alaikum wa hum la yasma'un kun gane mu zo mu ce musu assalamu alaikum kai tsaye damiri na mushahada al-mukhatab na wanda kake gani misali kuma kake magana da shi la yumkin an naqula salamun alaikum sai da wata ibara wanda ba wannan ba to sai mala yace walau la zalika lakana hadha al-khitab bi manzilati mukhatabati al-ma'dum in ya zama muna mun sallaman ba za su yi an sawa ba to wannan kaman kana magana da wanda ba shi ne aw mukhatabatul jamaat ko ko magana da aljimaat daskararren abu ka ga ginin kace sanni gini ka kafi kama da wa kun gano wannan da kyau ko ko kuma kana magana da alma'adum wanda ba taɓa yin shi ba kana sanni dodo kaga dodo ma'adum la wujuda lahu babu alaman dodo gaba daya khayal ne kuna gano wannan da kyau ko in ya zama kana magana da shi ka zama kana magana da me ma'adum wannan sai zama kamar an yi taslibin akalinka Allah ya sa mu dace wa haza mahalun wannan abu ne ba zai yi ba wasalafu kulluhum majmu'una ala haza mala yace dukkanin salaf sun hada kan cewa lalle sallama za yi kuma suna je wa qad tawatarat al-asar anhum asare daga magabata na kwarai sun zo birjik bi annal mayyita ya'rifu rufe ziyaratul hayy cewa duk wanda yake ya mutu to wanda ya kai mai ziyara yana raye to yana gane an kai mai ziyaran wa bihi kuma yana bishartuwa yana jin daɗi har ma yana gaya ma makusantan shi cewa wani ne nawa ya kawo man ziyara ya ji daɗi wanda na shi bai kai mai ziyara kuma ya ji babu daɗi ba kai mai ziyara eh shi sa kowa ya je duba ya ga tsakani da Allah menene mataki dangane da matsayin da kake da shi a kan iyayenka iyalanka yan uwa malamai da abokan arziki wanda suka mutu kana kai masa ziyara ko ko kayanki abin da ka ga dama shi kake a rayuwa akwai hadari a rayuwanka Allah shi kyauta ya zo a cikin sahih targhib wa tarhib jizi na uku shafi na 219 a lamba hadisi na 3559 an abi hurairata radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi yace innal mu'mina lalle shi mumini idza qubida duk sanda mala'ikan mutuwa ya ɗauren shi a taduhu mala'ikatun rahama sai mala'ikun rahama su zo mai bi jaridatin baida da wani hankici fari ƙoluna sai su ce ukhriji ila la, wannan rai fito zuwa ga ni'ima na Allah fatakhruju sai wannan rai ta fito ka afiye rihil miski za ta fito ne da wani haske da wani ƙanshi na sama da duk wani irin ƙanshi na almiski da aka taɓa ji hatta innahu la yanawiluhu ba'dhum ba'da idan aka ɗauki ran sai wannan mala'ika ya karɓa ya mika ma wannan fa yashmunahu suna sunsunan wannan kanshin su da kansu ta zama mutumin kirki sai kowa da mai na son ka mun gano wannan da kyau ko hatta ya atu bihi babas sama haka za su ta fasin fasin da ran ana shinshina ana abubuwa har sai sun tafi kofan sama fa sai su ce ma hazihin yi tayyiba wannan ƙanshi mai daɗi daga ina yake allati ja'at min al-ardi wanda ta taho daga ƙasa wala ya'tuna sama'in illa qalu misla zalika babu saman da za su je daga cikin sammai face mala'ikun da ke gadon wannan sammai da zama suna rayar da wannan sama sun faɗi cewa a'o wannan haske da wannan kanshi da wannan ni'ima kuma daga ina ya taho daga ƙasa kun gano wannan da kyau ku hatta ya ato bihi arwahal mauta haka dai za su yi ta har sai an je inda ake tara rayukan matattu falahum ashaddu farahan bihi su waɗannan matattu da suke kwakwance sun bi kowa farin ciki da zuwan wannan bakon min ahalil ga'ibi bi ga'ibihim sama da a ce mahaifinka ko mahaifiyanka ɗanka ko matanka ce sun je aikin haji sun dawo ba na murnan dawansu ba eh ko a ce wani ɗana ka ya je bodin ko ya ɓata an gan shi ko akwai farin ciki to sun fi farin ciki sama da wannan fayakolona sai su ce ma fa'ala fulanon kai ya labarin wani eh za su tambaye shi ya labarin wani Fayakolo na sai isu isu sai su ce da ohu ku bar shi hatta ya stare har ya samu ya ɗan huta don ya taho daga ina daga wahala shi sa mutum zai ce wallah ina son huta kana duniyan <laughs> ka huta a kan me ku gano wannan da kyau ku nan gidan aiki ne kuli imalu ku dai ku yi aiki in ka lahira nan ne za a ce da'ahu ko bar shi hatta ya stare har ya samu ya dan huta fa innahu kana fi ghammi duniya ai ya taho ne daga kunci da wahala na duniya fa ya kolo mata in wanda aka tambaya ya mutu sai ce ya mutu amma a takun bai zo nan wajen ku ba fa ya kolo na sai su ce zuhiba bihi ila ummihi hawiya an tafi da shi wajen shi hawuya ba zai zo nan ba kenan suna sanin waɗanda aka yi wuta da su kenan wannan hadisi ingantacce ne muhammad nasir din albani ya inganta shi hadisi na gaba ya zo a cikin littafin mu'ujamul kabir na imamu tabarani a jiz'in shi na hudu shafi na 176 a lamba na 3791 al’imamu tabarani ya ce haddathana yahya bin usman bin salihin Haddasana Amru bin rabe bin tariqin haddathana maslamatu bin ulayyin an zaid bin waqidin an makaholin an abdurrahman bin salama an abi ruhumin as an abi ayyub al-ansari أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي إن نفس المؤمن إذا قبضت كنغر مؤمني جسن داك دوكيتا تلقاها من أهل الرحمة من عباد الله waɗanda ke zuwa su tarbi wannan ran to mala'ikun rahama ne kama talakkaunal bashira fi duniya kamar yadda yake tarban wanda ya zo da bisharan alkhairi kun gano wannan da kyau ku to idan aka tafi da shi kuma barzahu to waɗanda za su taso su tarbi wannan ran su ne rayukan muminai waɗanda ke cikin rahama faya ƙolo na ana tafiya da shi sai su ce unzuro sahibakum yastare ku ɗan tsahirta ma ɗan uwanku ya huta fa innahu kada kana fi karbin shadid domin yana cikin damuwa mai tsanani jama ɗaukar rai ba abin wasa ba ne duniya gaba ɗaya gidan wahala ne kana zuwa wajen ko kai ka san wajen hutu ne ta zai kwanta ya shakata amma kana nan ba ka aiki ga cewa za ka huta kana cikin amilatun nasi ba ka je lahira wuta za ka shiga wahala fata dogi kenan fa sa kowa ya kalli kanshi, shi kowa ya kokarin gyara aikin shi ko ya kokari ya zama mutumin kirki in kai wannan za ka zauna lafiya duniya da lahira la ka zaunar da mu lafiya sun masu masa'aluhu bayan ya huta annabi ya ce sai su tambaye shi ma za fa'ala fulanon ya labarin wani wa ma fa'alat fulana wance kuma ya labarinta hal ta zawajat wance ko ta yi aure fa'iza sa'alohu anar rajule kad mata qablahu in tambaya ya kai wanda ya riga shi mutuwa fa ya ƙoli sai ya ce ai hata kada mata za ka ƙable a'a ai wannan ya mutu ma kafin ni fa ya na sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zuhibat bihi ila ummi hawiya sun tabi da shi wajen uwar shi hawiya fa bi'sal um tar da uwa irinta wa bi isal murabbiya mun gano wannan da ke ku tar da mai tarbiya irin wannan tar da wanda aka je a tarbiyanta a wannan wajen qala wa inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum annabi ce kun ga ayyukan ku to ana kai ma dangin ku na kusa wa asha'irikum da jama'an ku min ahlal akhirah waɗanda suke lahira fa in kana khairan farihu in sun ga aikin alheri a ciki sai su ta farin ciki Wasu wastabsharu suna bushara suna gaya ma waɗanda ba su san ka ba suna cewa kaga ɗan uwanmu abokinmu abokin zamanmu mutumin kirki salihi ɗalibi malaminmu kunga irin aikin shi da ake kawo kwantena kwantena wa ƙalu sai ce allahumma hadha fadluka wannan falala ne daga gare ka ya allah wa rahmatuka kuma jin kai ne gare ka fa ni'imataka alaihi Allah ka cika mai ni'ima na musamman ni'ima ta ƙara tabbata don ya ci gaba wa amidhu alaiha kuma Allah ka ɗauki ran shi akan wannan wa yu'radu alaihim amalul musii haka kuma da wa yu'radu alaihim amalul musii haka za a zo masu da aikin wanda ya munana diskancin da kake yi za a kai ma uwarka da ubanka su gani in anan gidan duniya ba sa gani ko wala sai sun gani a can shi za Qur'ani ya ce qul imalu ku yi aiki fa sayyarallahu amalakum wa rasuluhu huwal mu'minun mu'mini yake kai duk za su gani kuma annabi ma zai gani shi sa kowa zai mutumin kirki ya rika aikin kirki ya rika sadar da zumunta kana taimaka masu ƙaramin ƙarfi kana zuwa wajen wa'azi kana karatun alkur'ani sallan jam'i umarni da kyakkyawa hani game da mummuna duk wani abu na alkhairi bawon Allah ka rika yi za su gani mun gano wannan in sun ga mugun aiki fa ya na sai su ce Allahumma alhimhu amalan saliha Allah ka yi mai ilhaman aiki na kwarai ترضى به anhu wanda ka gamsu ka amince ka gafarta mai sakamakon wannan aiki na kwarai wato tuqarribuhu ilayka kuma Allah ka ƙara kusanto da shi gare ka jama'a mu dage wajen aiki na kwarai din mai hankali yanzu hankalin shi ya tashi kan wannan yanzu ƙaryen da kai jiyan ka ya mutu an kai mai kenan ya gani eh yanzu wannan zama alherin da muke yi da ana kai mun suna gani ina fata mun gano wannan da kyau yanzu wanda ya gudu sakamakon ya ga kamar ba za a yi karatun ba an ja lokaci shi kenan sai a ce ma uban shi ya zo karatun amma ya gudu ya ki tsayawa don ya ga an dade ba a fara ba shi kuma wanda ya tsaya sai a ce ma uban shi ka gani wanda ya zo a makara a ce wala ya zo a makara kan shi ba hula ina fatan mun gano wannan da kyau kowa sai an yi magana a kai shi <laughs> eh, E mana wanda suke cikin rahama ne a ah, ana sani ai mala'iku ne zo daukar ran in an tafi da shi barzahu su kuma wanda za su tarbaran suwaye na hada maka da hadisin baya da karanta ne da kuma wannan fasarar ina fatan mun gano wannan da kyau ka kosa ka kama ni kenan haqiqatu talaqi arwahil amwat wa arwahul ahya haƙiƙatu talaƙi ya haƙiƙan haɗuwa tsakanin arwahul mauta rayukan matattu wa arwahul ahaya da rayukan rayayyu akwai zumunci akwai haɗuwa akwai tattaunawa tsakanin ran rayayye da ran wanda ya mutu jama mun gano wannan da kyau ku akwai wannan matsalatu thalitha mala ce matsala na uku minal masail lati yumkin an nas'alu anha mala ce daga cikin matsalolin da ya kamata an nas'alu anha mai tambaya a kanta wani na kushi ha ko matsaya mu tattauna ita ce hal ta talaka arwahal amwat rayukan matattu na iya haɗuwa wa arwahal ahya da rayukan rayayyu fasu'al awwal hal yu'raf al-ahya ma yajri min na'im aw azab fil qubur rayayyu kenan suna iya samun hanyar da za su san irin halin da wanda yake cikin kabari yake ciki na ni'ima ko azaba wa qad ajabna alayhi mun ansa wannan tambayan eh mun ansa hal yu'rafu a haya, ma jarimin min na'imin a azabin fil wanda muka ansa shine wanda yake kabari zai san halin da wanda yake kabari yake ciki eh wanda yake kabari yana sanin halin wanda yake kabari yake ciki haka ne cin da bai gansu ba an da shi ila ummihil hawiya in ma yana cikin ni'ima ya sani shin wanda yake kabari yana sanin halin wanda yake na raye eh yana sani ana 2015 election zai tambaya labarin zaɓe wanda ya zo daga baya fa ya ce wani ne ya ci mun gano wani ah? a duk waɗanda wanda aka aka kaɗo ya zo zai faɗi inda na wajen ne ya ce ah, ku yawa ku zo haka da yawa ce haniyan zaɓe <laughs> mun gano wannan da kyau duk za su ba da labari kai Allah ka sa mu cika da imani Allah ka zaunar da mu lafiya to abin da ya rage mu da muke raye yanzu muna sanin halin da suke ciki mala ce an ansa amma za mu ansa kun gano wannan da kyau ko ban sani ba mala ya ce wasani kun ci tambayin shi wanda yake raye na amfana da addu'an mamaci ka nemi kasar mun yi wannan magana a baya koko koko mariga mun yi wannan magana a baya allah ya sa mu dace na biyu hal ta tazawar arwahal amwat ma'a abu hafil kubur rayukan mamata suna kai ma 'yan uwansu ziyara a cikin abarruka wa kada a jabna alaihi ma'an saunin tambayin ko ba wansa ba sanda aka tarbe shi an kai mai ziyara ko ba kai mai ba amma salisa matsala na uku hal ta tazawaru arwahul amwat ma'al ahaya shin rayukan matattu suna kawo mana raye ziyara alladina ala zahar ardi waɗanda suke bayan ƙasa yanzu a ce abokinka da ya mutu shekara biyu kawai kawo ma ziyara zai yiwu wa fi hadha yaqulu ibn al-qayyim a dama a zauna lafiya in ma ka wata magana ga wanda ya faɗa wa uraddu uhdatuha ila nuqaliha mun gano wannan da ko menene ga wanda ya faɗa yasa wa fi haza ya ibn al-qayyim ibn al-qayyim al-jawziya ya faɗa cikin littafin ar-ruh hazihi mas'alatun sharifa wannan matsala ne mai daraja azimatul qadar mai girman gaske wa jawabuha amma dai hakikanin ansanta annal arwah fi alamul barzakh kun ga rayuka a duniyan barzahu ala qismain sun kasu gida biyu ne arwahul mu'azzaba akwai rayukan waɗanda ake masa azaba wa arwahul muna'ama da rayukan waɗanda ake ni'imtar da su fal mu'azzaba fi shugulin shagilin su waɗanda ake azabtar da su sun shagala da halin da suke ciki ma hiya fihi min al'azab da irin bala'in da suke ciki an tazawar wa talaqi yana ta kai wani ziyara kana cikin wahala ka taba gan ɗan gidan yari ya kai ziyara ko wanda yake sel ya kai ziyara ina ruwan shi da kai yana cikin bala'i halin da ke ciki ya ishe shi Allah ka shirya da mu mala yace wali haza fal mu'azzab wanda yake azabtarwa la zoro ahadan fid ba baya kawo mu kowa ziyara daga cikin waɗanda suke duniya kun gano wannan da kyau ku la zoro ahadan ya <clears throat> kawo mu kowa ziyara to mafhumul mukhalafa na wannan maganar wanda ba ma azaba yana mai kenan ina kai ziyara to ina kai ziyara an taba kawo maka fallazi ya zuru huwa man kunu fi na'imin ibn al-qayyim yace wanda yake kawo ziyara shine wanda yake cikin ni'ima amma alladhi yakunu wa yahruqu bin nar wanda ya kasance ana kona shi da wuta bil layli wan nahar safiya da yammaci falaysa indahu waqtun li yazuru ahadan wannan bai da lokacin ziyaran wani wa inna ma huwa fi shigul shagilin bima sullita alaihi min azabil qabar ya shagala da irin abin da aka sallada mai na azaban kabari wal iyazu billah gano wannan da kyau ku qala ibn al-qayyim yace wa amma arwahul muna'ama su ko rayukan waɗanda ake ni'imtarwa fahiyata talaƙa wa tatazawar suna haɗuwa kuma suna ziyara Waita ta zakaru ma kana min hafid duniya kuma har suna tattauna abin da yake nasu ne ko abin da yake faruwa a gidan duniya kuma ya kunu min ahalin duniya da irin halin da 'yan duniya suke ciki fatakunu kullu ruh ma'a ha alladhi huwa ala mithli amaliha kenan kowane rai yana haɗuwa da abokin shi ne wanda suke aiki iri ɗaya in mutum na sama da kai wajen manzila na aikin alheri ba zai haɗu da kai ba sau da ran kamar yadda muka yi bayani rayuka sun kasu gida-gida rayuka sun kasu gida biyu akwai rayukan da suke samawi ne akwai rayukan da suke ardi ardi sun kasu gida biyu akwai ardi almuna'ama akwai ardi almu'azzaba rayukan da ake aje su a nan ƙasa to akwai waɗanda cikin ni'ima suke su ne wanda za a masu tambaya a cikin ƙabari za a fara da ƙabarin a buɗe masu suna hangen aljanna ni'ima na zuwa masu waɗannan almuna amani akwai almu'azzaba su ne wanda za a rubuta littafin aikin cikin sijil su kuma waɗannan ana masu azaba ana dukansu da gorori waɗannan kuma a buɗe masu hundo har gidan wuta wannan arwahul ardiyya kenan akwai alarwah as-samawi su kuma sun karkasu aƙalla sun kasu gida uku akwai waɗanda suke arwahu shuhada rayukan waɗanda suke shahada su waɗannan shahidin su kuma sun kasu gida biyu akwai shahidul ma'araka wanda ya mutu a fagen fama akwai kuma wanda yake shahidi ne wanda aka bashi mai ai honorin ɗin shi ne da wannan shahadan kamar wanda gini ya faɗo ma kamar wanda ruwa ya cinye kamar wanda ciwon ciki ya kashe kamar wanda tuberculosis kamar wanda ta mutu wajen naƙuda kamar wanda ya mutu bayan aikata wani aikin alkhairi kun gano wannan da kyau ko da annoba ya kashe da sauransu duk wanda ya mutu irin wannan su ana ɗaukar ran waɗanda aka ba su shahada ne na girmamawa sai a je a dasa ransa a sama a ƙofan aljanna a wani dausayi wata fadama na aljanna na ake aje ransu neman aljanna yana kawowa gare su to su ba a dawo da ransa ƙasa domin wanda aka dawo da ransa ƙasa ne ake mai tambaya su ba za a masa tambaya ba da wanda ya mutu daren juma ko yinin juma a sama ake ajaren shi to wanda kuma yake ya mutuwan shahada ne to shi ana ɗauko wani koren tsuntsu ne a gidan aljanna sai a buɗe ƙoton shi sai a sa ran a ciki sai a upgrade matsayin wannan tsuntsun yana kwana aljanna da sai a dare shi yana kwana a jikin wata fitilla rate a gidan a jikin al'arshin Allah da safe sai je kiwo a gidan aljanna da yamma sai dawo al'arshi a jikin wannan fitillin ya kwana wala nan alladhina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya'un surayayyu ne a cikin ƙoton tsuntsu inda rabbihim suna kwana a jikin wannan fitilla a cikin al'arshi na duk safa ana zuwa kiwo da su gidan aljanna bi ma'ata humallahu min fadli kullum suna cikin alfahari da natsuwa daga gamsuwa na irin baiwan da Allah yake ba su na falala wa yastabshirun kuma suna aikowa da bishara ga waɗanda ba samu daman zuwa ba za mu zo za mu ci ɗaya na waɗanda yake samawi ne kashi na uku shine rayuka na atfal rayukan yara jarirai na musulmi so kuma ana bude kotan tsadda ne daga cikin tsaddan aljanna sai a saka sai a sake shi a aljanna kawai kun gano wannan da kyau ku to idan ranka aikinka na kwarai in ga kwanta bacci bai iya shiga sama to ba zai haɗu da waɗancan ba kun gano wannan da kyau ku sai dai ya rika haduwa da waɗanda ran yake na ardini kun gano wannan to su kuma waɗanda suke cikin kabari a nan in rayukansu na shiga sama kun gano wannan da kyau ko to ba za ku haɗa ba cin da ranka bai shiga sama sai da ranka in ya tashi sai sarga haɗuwa da shaidanin aljanu shine sai kai mafarki an biyo ka da gudu kun gano wannan sai kai mafarki ka sun biyo daga sama sai kai mafarki irin waɗannan abubuwan ka hankali in ka ga wannan ko bayan ɗaukan mataki na azkar ka kuma ka gyara kanka na gaya maka ana maka ishara ne kai hankali muna fahimtar wannan za ka ji masu rukuya suna maka irin waɗannan tambayoyi tambayoyin da suke maka mabarkin shanu mabarkin maciji mabarkin karnuka mafarkin ruwa da sauransu don su gano nau'in asirin ne amma kaji suna tambayan ka bin ka a guje ko suna son su gano nagartan imanin ka ne wani irin abu za a baka na karantarwa wanda za ka yi taka tsantsan don maganin ya yi kun gano wannan sau da dama waɗanda suka shiga harkar rukuya da ka ba sanin waɗannan abubuwan fa karambani kawai suke ba san menene ba kawai zai tambaye kawai da ta tashi kenan ku ji kame ta gargadi kun gano wannan da kyau ku a sassako mai sauya na magariya dama dole mana ai magariya maganin asiri ko baka hada ta da komi ba ka tattauna ta ka haɗe zai kare ina ba ta mun gano wannan da kyau wannan albani ya taimake ku ya ba ku liwajihin lahi la yuridu minkum jaza'an inna ma nutimukum liwajihin la kun gano wannan da kyau ku kisa walla kowa ya hankali to idan ranka ya zama yana shiga sama ku to zai haɗu da waɗancan rayukan shine bisa ƙa'idan Allahu ya an fusa. hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha al wa yursilu al ila ajalin musamma mun gano wannan da kyau ku fassara biyu wannan ayan ke da shi na farko Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah ne ke ba da izinin a ɗauki ran mutum in lokacin mutuwan shi wallati lam tamut fi manamiha da kuma ran wanda lokacin mutuwan bai ba amma za a umarnin a ɗauki ran shi sanda ya kwanta bacci wannan ɗaukar rai ne na wucin gadi sai a bar maka numfashi fahim sikullati kaza alaihal maut idan kana kwance a bacci allah ya kaddar lokacin mutuwan ka yi baka tashi ba kawai sai allah ya riƙe ran sai a ɗauki numfashin sai a ce da kwanciya bacci ya mutu wa yursilul ukhra wanda kuma Allah ya nufi akwai sauran shan ruwa ga meran sai Allah ya sake da shine sai ka ce ka tashi bacci ka tashi daga temporary mutuwa din ita ma an baka dama ne ila ajilin musamman kun ji fassarar farko Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah shike daukar ruhi na wanda ya mutu da ruhi na wanda bai mutu ba a bacci sai ya hada su al'arwahu junudun mujanna sai a hada kuna tattaunawa kun gano wannan sai kai mabarki ka gawa ne ya baka labaran wasu abubuwa na duniyan nan ka je ka bincika kuma ga haka ne wanda kai baka sani ba kun gano wannan da kyau inda ba karanta ku a cikin arroh mutum ne ya kwanta bacci sai mabarkin ya gawa ne sai ce da Allah ka je gidana ka kalli asabari na ɗaya na biyu na uku zuwa na tara ka fasa wajen akwai randon kuɗi na aji a wajen a irga za a je a samu wani a kai mai bashin da yake bi na ne saboda bashin tsakani da shi ne mun yi cewa ba zan gaya ma kowa ba shi ma ba zai gaya ma kowa ba kuma na fahimci ba a biya bashin ba sauran kuɗin kuma ka araba magada da ya tashi daga bacci sai tafi yana zuwa wannan waje ya duba a gidan ya fasa kuma sai ga randon kudin kuma ya je tambaye wane din ya ce amma wane ya ci amana na ce kai ya gaya ma kowa ni da shi ya ce to ai bai gaya ma kowa ba ni ma mafarki ne ya gaya min ci saura ka ce irga kudin ka in baka ko kuma ku sha shagali da sauran yanzu duk wanda zai kokarin karyata ma wannan mutumin wannan zai yadda bin baz ya bada wannan labari cewa ko wanda ya zai same shi ya kwanta ya mafarki ya ga annabi annabi ya ce kaje ka gaya ma wani ka ce dan aljanna ne kwana ɗaya kwana biyu bai je bai ƙara ya ƙi zuwa yi na uku sai ce kai na ake ka ƙi zuwa ku sai je ga ma bin baz ya ce mu je gidan aka bin lamban gida da komi keke da keke aka same shi haka kun gano wannan da aka samu sai sallama da mai gida ya ce kai bawan Allah me ɗabi'anka ya ce shi tsohon ma'aikacin gidan waya ne makocin shi ya rasu duk lokacin da ya sa albashi sai ya raba biyu ya aje rabi a gida iyalai shi ce fane sai dauki rabi ya bada gidan makocin shi ce kuma kudin biya su kai ni karshen wata da ni da su in garin Allah ya waye bayan na taso daga aiki sai je ina kabu kabu da motata abinda na samo da yamma sai raba biyu in aje rabi a gidana su ma aje masa rabi sai ce to wane aka bashi labari tsab to kaga wannan mafarki na annabi bai saba da abin da ya karantar ido biyu ba dan annabi ya ce ana wa kafil yatim ana wa kafil yatimi ka hataini fil janna nabi ja ka za ku zauna a aljanna kada yake wulakanta maraya ban sai inda Allah zai wujuji da kai ba kuwa kun gano wannan da ke ku kaga ran ne suka mi suka hadu to sikul lati qaza alaiha al-maut idan asuba ta karato rayukan za su yi kokarin komawa gangan jikinsu don wannan na rayu na kokarin tashi ran na kokarin komawa duniya shi ma nono na kokarin ta bi shi to sai Allah ya rike ta a maida ta barzahu wa yursilul ukhra ita kuma ɗayan sai a batta ita ma ba an batta dindindin ba ne. ila ajalin musamma kai ma ka kusan mutuwa kun gano wannan da kyau ku kaje karanta wannan fassara da ibn al a cikin littafin ar-ruh littafin rai ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi sa in ilimin ka bai kai waje ba ko in kaga waɗanda suka ɗauko matsalan suna tattauna ba su shi sa lokacin da aka zo da matsalar ruqya waɗanda ilimin su bai kai ba suka ta hayaniya kun gano wannan da kyau ko in karatun ka bai kai waje ba waɗanda nasu ya kai to bar su su yi magana a fagensu kai kuma ka ci gaba da bin malamai suna koya maka kun gano wannan da kyau ko a hankali sai ka yanzu wani fa yana jin wannan hankalin shi zai buga kun sa ko lokacin da mala albani ya bayani dangane da abin da ya shafi mai fatalwa suka dinga hayaniya fatalwa ba wani abu ne fatalwa ba aljanin da ke tare da kai ne wanda aka kayyade maka shine me shine fatalwa Google. Shi ne idan lokacin mutuwan ka yi ɗaya da mutuwan shi kenan ko ya riga ka mutuwa shi kenan shi ne aljanin da annabi ya ce kowane mutum ɗaya shaɗan ya ƙayyade mai shaɗan da ke ɓatar da shi sabai suka ce da kai manzan Allah ya ci hannu sai dai Allah ya taimake ni na ya musulunta anan ma sai da malamai suka ce ya halatta ka riƙa roƙon Allah Allah ya sa naka ya musulunta kun gano wannan da kyau an gani? ta to wannan ne idan ya zamanto ya tafi makabarta bayan an binne kan bai mutu ba in ya ga kabarin da ni'ima sai ya zaman shi a makabartan in kuma ya je ko kabarin ba ni'ima ya haɗu da wasu shaɗanin aljanin sun mai da makabartan sansani kawai sai saje da su shi kenan kun zauna lafiya shi ne kai ganin bokaye so da dama in za su haɗa tsafi sai su je makabarta don sun san tsayin da suke binnewa a wajen kuna fahimtar wannan to idan kuwa ya ga abin ba zai iya ba sai ya dawo gidan shi ne sai ga ana cewa ana ganin wani ana ganin wani ƙoƙari yake ya rikida da siffan wannan mutumin ya dawo gidan shi sa ce an ga fatalwan wani kun gano wannan da kyau ku so kuma waɗannan yancin hanci da rashawan sai su ba da laya su ce aje a ɗaura a kai tana tafiya tana riƙe wuka tana riƙe kaza ga adan mai takaba da yin za ta shiga ɗaki ko za ta yi kaza duk waɗannan ya kamata a ƙara mai afcc aiki duk da riga kama waɗannan 'yan bid'an tana hukunta su nun su ma suna cin hanci da rashawa ai don ƙarya suke kuɗin da suke ci zamba cikin aminci ne kaga da duk a kama su a tura mu e efcc ta hukunta kafirai ya mun gano wannan da ke ku duk a neman masa aikin yi duk wanda ba zai yi aiki ba hada shi da lauje ya rika yin shuti ya ci abinci ina fatan mun gano wannan da kyau ma kawai mutum ya zauna ba didi, ba sadada ba siye ba saidawa to ba dole ya karya ba ba dole ya bada guru ba ba dole ya bada kambu ba ba dole ya rubutun sha ba ba dole ya duba ba kafirin banza kafirin wofi jama mun gano wannan da kyau ko shi za kowa ya tuba in ba ka ba za ka mutu ba ma guje san ka muke da muke gaya ma gaskiya bakin ka muke ba in a turai ne ma wannan sai ka biya ai dan bayan da za a maka irin wannan wa'azi ana gaya ma gaskiya a ce wai a banza Ba bature na yakin banza ne wannan wa'azin wallahi sai ka biya domin an gaya maka in baka daina bokanci baka daina duba da tsafi ba in ka mutu wuta za ka shiga wani an taimake ka amma kudin da za ka biya a turai ne mun yafe maka inda ma nutsi mukum liwaje illa lalori da minkum jaza'an inna na khafu min rabbina yawman abusan qamtarira abinda abin da yasa muke fadi kenan kun gano wannan da kyau ko kato sai a bashi guguru yasa a bashi laya a ba shi bante mai laye ɗari ɗaya babu wai ya sa kun gano wannan wai layan ɓata ne ai daga karɓa ka ɓata kun gano wannan wai shashatau kau dabara sagau maganin bindiga maganin maciji maganin duk waɗannan abubuwan sharka ne sai ka samu nural albab da bayanin bid'i ka ga yadda shi ɗan fodiyo ya dinga allan baku da waɗannan mashirkai na ƙasan hausa kun gano wannan shi za wata izala ma har yanzu ba fara ta ba domin izala irin na shodan fodiyo ai ba fara a najeriya ba mun gano wannan to ko izala ne mai kawa'id ya fara a najeriya ne wa mallam mi arif hadal kawa'id duk wanda bai san wannan kawa'idi ba la ya arfi sha'an fi dinin lahi kaji fa duk karatun kawai baka san komi ba cikin addinin Allah fa salatuhu batilatun sallan kama duka batacciya ce kaga alahira duka zaka ci to izala an fara izala irin na mai ahalari ne wa man salla bi gairu wudu'in amidan wa huwa kafirun duk wanda ya salla kaga sai da kai sallar ka zama kafiri da ba kai ba kana nan musulmi kaga kura kafirta mai salla kenan koko ya ce wa man wa man taraka salata bi gairu wudu'in a wa man salla sai kai sallar ne kisa ana kafirta masu salla mai ahalari ne fara kafirta shin ka isa jama mun gano wannan to duk izalan ka ka kai izalan mai muktasar ne shi da ya babin ridda ya ce wahiyar kufurul musulmi shi ne musulmi ya zama kafiri bi ƙaunin au amalin ko kun gano wannan da kyau ku ko duk izalan ka ai ba kai na ɗan fodiyo ba ina ba don mun gano wannan da kyau sai ya karanto abubuwan da ake a ƙasa hausa sai ce mai haza kafirun la tajri alaihi a hakamul islam ba ma da shi yake yi ba shi sa za ku yi addini ku yi addini kawai Allah madaukin sarki ya sa mu dace fatakunu kullu ruhin ma'a rafiqiha alladhi huwa ala mithli amaliha wa ruhu nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shiran mai gidanmu manzon Allah fir rafiqil a'la ina can kolun koliya qala azza wa jal wa man yuti illaha rasul duk wanda ya ma Allah da manzan Allah da'a fa ulaika ma an'amallahu an'ama alaihim to suna can tare da waɗanda Allah ya masu ni'ima minan annabiyina was-siddiqina wasu shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ka. kaji in kaje kana mafarki da mai gida to sai kaje ka samu malaman hadisi sun tambaye ka ya ka gan shi Allah na ga wani ɗan ne haka da alkyabba sai a ce shi ɗan gani a nau ba gajeri ba ne in <laughs> gano wanda da kyau na ga wani baki na mundika mai katon goshi a ce ba shi ba ne ba za Allah ba haka yake ba wani dogo na gani kan shi ya shige cikin sama ce ba haka yake ba shi ɗan gani ba shi ba ne na gan shi na cin karas na ce sabil ya ce a'a ba manzan Allah ba ne don shi in ya tuno ka ba shi barin sai ka zo in ka taho wajen shi ba shi faɗin sai jibi kyauta ne wajen shi wani iska ko gulbi mamman ka ishe ni ka ishe baban kowa don ba mai kin halinka sai suka sai wawa sai ko wanda bai ba addinin nau ba maruwaci ba ne in ya karantar da kai abin da ya saba ma wanda ya karantar irin biyu sai a ce ba shi ba ne sojan gona ya maka sai ka je ka zauna malaman hadisi sun maka interview kuna dangane da abin da ya shafi siffan wanda ka gani ko shi ne aka ga siffan ɗaya ne da na annabi in ya gaya maka abin da ya saba da abin da ya karantar ido biyu za a ji wannan sau da an umarce mu bin abin da ya karantar ido biyu ne banda na mabarki jama'a kuna gane wannan da kyau ko ba duk mafarki muke karyatawa ba ko ba duk mafarki muke gazgatawa ba kun gano wannan yan bidiya ne sun tashi mana sharri sai su ce ai komi sun karyata a'a karya kuke yi ku ne dai muka karyata kuka ji zafi amma dai mu ba mu karyata komi ba kuma shi ma karyata ku da muka yi ba gangan jikinku ku muka karyata ba maganganun da kuke faɗi ne muka ce karya sai kuka kala mana sai kuka ce ku muke karyatawa mu ba mu karyata ku ba don mu ba mu cin fuskan musulmi mun gano wannan da kyau ku Allah maraukin sarki ya sa mu dace ka sani ba abin da ke na a duk duniya wayan ka zo kai wa'azi sai wani koma gefe ce ai mu ya zaga kai dan bid'a ne kun ga wannan da ke ku in ya ce ah to ai ka ce me ka au ni da tambaya nake maka kai dan bid'a ne in ya ce sai ka ce wallahi dama ina ta neman ga dan bid'a to Allah ya rufa mu asiri yau na ga daya hmm? abin da ya faru wani malami ke na je tafsiri yana wa'azi kawai sai wani sai zo sai ke cewa wai ai ka kafirta mutane ka ce duk wanda ya kaza fa kullu bid'atin dalala fa kullu dalalatin fi nar sala mai ci abin da nake nufi da bid'a shine duk abin da aka aikata wanda ya ci karo da abin da annabi shine bid'a al bid'atu shay'un fi dini yushbihu an yakuna minhu wa laysa min shine bid'a ne ha ai bid'an haka ce duk abin da aka yi ba shi a zamanin manzan Allah shine bid'a shi ban ji malamin bid'a wa duk abin da yake an yi shi ba shi a zamanin annabi shine bid'a sai shi wannan malam amman ahlus sunna sai ce kaman me sai ce kaman fanka haka bid'a ne ba ta zamanin manzan Allah kaman wutar lantarki kaman mota kaman kaza sai ce kai kana zamanin manzan Allah sai ce a'a babanka na zamanin manzan Allah a matanka na zamanin manzan Allah a fa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin <laughs> gano nan da kyau a bisa fassarar shi cewa duk wanda aka yi shi ba shi zamanin annabi to dan wuta ne to kai kana zamanin annabi to kai bid'a ne babanka fa shi ba bid'a ne inna fa yar bid'a ce suiti fa bid'a fa kullu bid'atin wa kullu dalalatin to a gayas shi sa ka zama kana da kwanya da kwakwalwa saƙi ba gama sha-sha-sha mutum na magana kawai ka tabin shi da harba timati kun gano wannan da kyau ku allah ya shiryar da mu malin sai hazin ma'iyya sabita kun ga wannan ma'iyya fa'ula'ika ma'a wannan ma'iyya tabbatacciya ne fit talaƙi duwar a wajen haɗuwan gidajen biyu in wance yana can sama rafigil a'ala wani yana nan ƙasa ya cika wannan ƙa'ida in annabi ne a shahidi ne a siddiƙi ne a salihi ne akwai yiwuwansa haɗu hisa annabi bai kora haɗuwa da ran shi bayan ya mutu ba sai ce man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna shaitan la yatamathalu bi wanda ya ce tuwo malam wannan wani katu ne na musamman kuke da shi a wanda ka sanin ne ai ba gama gane shi ba ne. <laughs> ina fatan mun gano wannan da kyau kai kana fahimtar karatun ne a bisa fahimtar ka kai mu ko muna fahimtar karatun ne a bisa fahimtar annabi da sahabbai Allah madauke sarki ya sa mu dace malam sai ce a duniya wa darul barzakh da duniya da kuma gidan barzakh wa darul jaza da kuma gidan sakamako wal mar'u ma man ahabba fi hazihi dur kaga mutum yana tare da waɗanda yake so a waɗannan gidaje guda biyu nas'alullaha alladhi la ilaha illahu muna roƙon Allah wanda babu abin bauta a bisa cancanta sai shi an yahshurana fi zumratihi Allah ya tada mu cikin wannan gayyar wa an yaj'aluna mimman ya'ish ma'ahu ya sa mu cikin waɗanda za su raya tare da manzan Allah wa ya rahu kuma mu gan salawatullahi wa salamu alaihi fil akhirati wal ula kun gano wannan da kyau jama'a ko a zama mutumin kirki duk abin da ka ji an ce ba kyau Allah ka bar shi gane barin sabo ya buko mai sauki fa amma ittiba'ul hawa son zuciya ne sai shi zai ce maka ai kaza ai kaza ai kaza kana nan kana wannan bibiye bibiye bibiyen har ya kai ka baro ka jama'a nan kuna gano wannan zo mutanen kirki shi ranka na ta'addar ran su manzan Allah me ka manta kun gano wannan da kyau ku? me kamanta mala albani Allah ya gafarta mashi ya taɓa ba mu labarin mutumin da kullum ya kwanta bacci sai mabarkin manzan Allah kullum kanan ku albani su ne malaman hadisi duk da mutum ya fi da ce manzan Allah ne ana nan ana nan sai wannan sai je ɗan gyaggyara gemun shi sai zama kafin gemun ya fito yadda yake sai daina ganin manzan Allah yana koma kafin je aski sai kuma yana ganin annabin rannan sai aski duka sai daina mafarkin annabin duka da gemin ya dawo yadda yake kuma sai ci gaba kuma sai ƙara askewa ka yin Allah ya nufin sa mala'iku su jibgi mutum ba yadda ya iya dole su yi aikin dukan nan eh, in allah yanka mutum kazan wahala wala ko yana so ko ba so sai me wala sai fige ta dan Allah bai barin mutum ba aiki wala ko dai kai na Allah ko kai na gado eh ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu ya qul al imam sha'abi babban malami al imam sha'abi yana cewa shi sa hankali zamu kai mutane har inda muke son su fahimta kaji abin da babban malami al sha'abi yake faɗi yace ja'a rajulun min al-ansar ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya biki wani mutum daga cikin mutanen madina ya zo yana rusa kuka wajen manzan Allah to dai zo yana rusa kukan na wani yake cewa mu jira mu ji abin da zai faɗi a karatu na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum